Thank you.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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإن خطبتنا اليوم ستتكلم عن قضية العلم وكيف حل وما حل عليه من المصائب وما حل عليه من التخلف والمتفطن لأحوال الصلف يرى أنهم يهتمون بالعلم وآدابه وتربية المتعلمين وتعليمهم فكانوا أجيالا مباركة حملة العلم والأدب وقاموا بحجه خير قيام وأنشأوا حضارة إسلامية تعد مفخرة للأمة وهكذا استمر الحال على ذلك عدة قرون ثم بعد انكدار ضعفت ثم بعد انكدار ضعفت هيبة حقيقة العلم وثمرته واليوم ما زلنا وخاصة في مجتمعنا نل انصراف كثير من طلاب العلم عن التعبد بما كان عليه السلف الصالح فهم يخلفون الآداب الطيبة بضدها فصدهم ذلك عن الوصول إلى العلم النافع كما قال الزروجي فلما رأيت كثيرا من طلاب العلم في زماننا يجدون وإلى العلم لا يصلون ومن منافعه وثمراته وهي العمل به والنشر يحرمون كما أنكم أخطأوا طرائقه وتركوا شرائطه وكل من أخطأ الطريق ضل ولا ينال المقصود قل أو جل هكذا قال في تعليم المتعلم ومن أبرز هذه الأوائق ما يلي الأول عدم التدرج في العلم والتصادق للحصول على الشهادة اتفق المربون على أهمية مبدأ التدرج لأنه الوسيلة الناجح لأنه الوسيلة الناجحة لهذا العلم وفهمه وهو مأخوذ من كتاب الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مقتل واليوم ترى التلميذ في الفصل الرابع أو الخامس الابتدائي يريد انتقال إلى الصف السادس بدون تمهيد يؤهله إلى ذلك بل جشعا محضا للوصول على الشهادة فإن أنكرت عليه مدرسته التحق بأخرى وهكذا يكون حاله في المتوسطة والثانوية ويصل إلى الجامعة لا يمثل مرحلته العلمي إنما غايته الوصول على الثلاث إنما غايته الوصول على الوظيفة التي تدر عليه المال والمكانة الاجتماعية عند الناس واكتفى أمثال هذا الطالب بما درسوه في الجامعات وحصلوا به على الشهادات وانقطع أغلبهم عن متابعة تعاليد العلماء للتحصيل العلمي بعد تخرجهم والأدهى من ذلك والأدهى من ذلك أيها الجماعة أن يرى أولئك أن الشهادة التي حصلوا عليها تؤهلهم لمحنة التدريس وتؤصلهم إلى مصاف الأساتذة والمدرسين في الكليات والمعاهد الحكومية والمعاقد الحكومية كانت أو غيرها وهكذا أصبح العلم وسيلة لا غاية للأصل وليس شعري لو كان هذا الجشع والتعالم قاصرا قاصرا على الدراسات النظامية ولكن تعدى ذلك إلى العلوم الشرعية التي غالب ما يقع تعلمها في التهاليب والحلق وخاصة في البلاد الأفريقية أو نيجيريا بالأخص فطلاب اليوم فطلاب اليوم تركوا الوصول حرصا للوصول ويتصدر الطالب قبل أن يكون أهلا للتصدر وهكذا مما خلى العلم والفهم وهذا مما خلى العلم والفهم وهذا مما خلى العلم والفهم والعلم يثبت بالتدرس والتعصل كما قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وقد تضافرت أقوال السلف في ذم التعالم وعدم التدرج والتعصل راجع إن كتب آداب طلب العلم وبيان فضله كتبها العلماء الأفاضل كالخطابي كالخطابي كالخطيب البغدادي والأجري والزرنوجي وابن عبد البر ثم ابن رجب الحنبلي وغيرهم كثير وجزاكم الله عنا خيرا ثانيا تضييع الأوقات والأيام والتهاون بالعمر فقد أرشدنا ربنا وعلى لسان نبينا إلى أحبية الوقت حيث رسم لنا الأحكام الشرعية وحدد لنا أوقات آدائها وحذرنا من التجاوز بها عن توكيدها ومن ذلك الصلاة والحج والزكاة والصوم والحج والزكاة والصوم وزكاة الفطر والوضوحية والمصي على الخفين والرضاء والصلاة والعدة والردعة والدين والرهن والضيافة والعقيقة وغيرها وفي ذلك تعليم وتربية لنا على تنظيم الأعمال والقيام بها في مواقيتها فالمسلم ينبغي أن يسير أن يسير اقتناء فالمسلم ينبغي له أن يسير الاقتناء بالوقت له عادة عادة وطبيعة متبعة في سلوكه وحياته للأصل قد قفل كثير من إخواننا طلبة العلم اليوم عن هذا التوجيه الإسلامي الدقيق الدقيق لنا من جانب الشرع الأكر وتراهم يتكالبون على شاشات لمشاهدة باريات كرة القدم ويتعقب ذلك نار الجدل فيما بينكم مع الوشاية والوقيعة على الناس كذلك ترى الطلاب اليوم يتواصفون على بكريات العصر مثل فيسبوك تيوتا وغيرها من مواصلات العصرية فيذهب أوقاتهم جزء فيذهب من أوقاتهم جزء كبير بدون الفائدة أو استفادة وفي ذلك أقول ودع الوشاية والوقيئة طالبي فهما وربي آلة النسيان ودع الغفول ومن يقول إذا هوى لله لا تكتب على الورقان والنوم والفيسبوك وتيوتر أذهبت أوقات طلاب من النظران هكذا كان حال كثير من الطلاب اليوم كأنهم لم يرفضوا كأنهم لم يربوا أو لم يربوا على كبد الأوقات والعناية بها ضمن جل من الأحكام الشرعية فالواجب على الطالب الناجح أن يتنبه إلى الوقت في حياته بل الواجب على المسلم النبيف أن يتنبه على إلى الأوقات في حياته والوقت من حيث هو معيار الزمن والعمر فهو من أكل ما منحك الله إياه وهو في حياة الطالب لحياة الطالب والعالم رأس المال والرفق جميعا رأس المال والرفق جميعا فلا تضيقه سبدا وأنصح طلابنا وجميع المسلمين بهذه الأبيات الثلاثة لعلهم يحفظونها فتكون تذكرة لهم في نادي بنادية قتل الوقت والوقت أكلى ما ملكت فهاذرا صرف الوقوت عليك جنب ملائبي والملكيات تكاثرت وتعددت والمغريات كذاك كل مثالبي فالزم طريق المقتنين بوقتهم فهي التي تركتك دونك جاهبي فالمسلم له في اقتناء وقت أسوة أسوة وقدوة لأن سير سلفنا حافلة برعاية الوقت به وأقوالكم في ذلك جمة وأقوالكم في ذلك جمة شعرا ونثرا قال الوزير الصالح يحيى بن خبيرة والوقت أنفس ما أنيت بحفظه وأراك أثقل ما عليك يذيب ونجد العلماء صنفوا على هذا الباب خطبة مفيدة فقد كتب الحافظ محمد بن عمر الأصبهاني المولود في سنة خمسمائة خمسمائة وألف والمتوفى خمسمائة وثلاثة وألف رحمه الله تعالى صنف كتابا تضييع العمر تضييع العمر والأيام باقتناء المعروف إلى اللعام وكتب الشيخ عبد الفتاح أبو هدى كتاب قيمة الزمن قيمة الزمن عند العلماء وكتب كتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل وكتب الدكتور يوسف القرضاوي دكتور يوسف القرضاوي كتاب الوقت في حياة المسلم ولأخينا بالله الأستاذ الفاضل بشير بن الأول بن محمد رسالة نافعة على أهمية الوقت في آيات الطالب المسلم ورسالة على وجازتها ونذير حجمها فإنها كثيرة الفائدة فما أحوج العالم والمربي إليها فضلا عن المتعلم والمتربى فالزم قراءتها فإنه لا يستغنى عنها في هذا الباب ثالثا عدم توقير العلماء وتحقير المدرسين فهذا داء عضل على كثير من طلبة العلم اليوم بل في المجتمع ككل فالناس اليوم لا يوقرون العلماء ولا يرافون حرمتهم ولا يحذرون من الإساءة إليهم أو انتكاس قدرهم أما المدرس لا يساوي شيئا فيهم فأهوالهم تقتضي أنهم يقولون وعلموا صبيانكم شراركم أقلكم رحمة لليتيم وأقلدهم على المساكين فقد فكان هذا من أكبر أوائق العلم اليوم لأن المعلم لا يستثمر موهوباته إذا هو لم يكرم كما قال الشاعر إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذاهما لم يكرما فاصبر لذلك إن جفوت طبيبه واقنع بجهلك عند فوت المعلمة والمعلم فالعلماء هم الدعاة إلى كل خير الناقون عن كل شر المحسنون بعلمهم وفتواهم فلولا ذلك لكان الناس كالبهائم في ظلمة يتخبطون فمن كان هذا إنسانه وأصره على الخلق كيف لا تجب على كل مسلم محبته وتوقيره وتعليمه والقيام بحقوقه وأما المتعلم فينبغي أن يعلم أن نفع الآباء والأمهات فليس بنذير لنفع المعلمين المربين وليوكر الطالب أستاذه وليجلس بين يديه متعتبا ويفهم غاية الهدف إلى علمه ويجب له حاضرا وغائبا فإذا أخطأ المعلم في شيء فلينبهه برفق ولطف بحسب المقام فأهل العلم لكم الشرف العظيم والمكانة الكبيرة وقد رفع الله قدركم وعلى منزلتهم وحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على توكيلهم ونهى عن إهانتهم والإساءة إليهم ومن أراد النصوص الشرعية في ذلك فليراده كتب مفتاح كتابة مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر وغيرهما كثير أقول قولي هذا وأستغفر الله لنا ولكم وأستغفر الله لي ولكم وسائر إخواننا المسلمين yayin uwa waccan nan hutuba ta yau tana magana dangane da irin sakaci da ake da shi wajen neman ilimi da taɓarɓarewa da ci baya da aka samu kan abin da ya shafa harka ta neman ilimi ilimi din nan ko ta kowane fuska ilimin addini da ilimin rayuwa su wanda yake la'akari da abin da yake faruwa a tarihin magabatanmu ya san cewa magabatanmu suna da himma wajen neman ilimi kuma ba neman ilimin kawai ba a'a suna cuɗanya haka da ladabi yayin neman ilimi da da shigar da tarbiyya da girmamawa ka abin da ya shafi harkar neman ilimi shi yasa magabatanmu suka tallata wannan addini addinin ya shiga ko'ina ya samu karbuwa a ko'ina saboda suna da jali na ilimi babu shakka al'ummar musuluncin nan ba ta gushe tana ta da ɗaukaka ba cikin nuka da za gabata cikin zamunna da suka wuce saboda wannan kirɓa abu babba wannan al'amari muhimmi da suke ɗauke da shi na ilimi al'imamun sarnuji a cikin littafinsa na littafinsa ta'alimul muta'allim ya yi wata magana wacce ya kamata a ce a rubuta wannan magana da ruwan zinare yana cewa da yawa daga cikin ɗaliban ilimi suna neman ilimi amma ba sa samu suna ƙoƙari don su sami ilimi amma sai ka zo ka cimma ba sa samun ilimin ana haramta masu cin gadiyan ilimin saboda me sun kaucewa hanyar neman ilimin sun kasa cika sharuɗan neman ilimin ƙa'ida kuwa ta rayuwa duk mutumin da ya kaucewa hanya duk wanda ya kuskure hanya to ba zai isa zuwa ga garin da yake so ya je ba bayan da za a yi mutumin da ya kaucewa hanyar samun ilimi ya iya samun wannan ilimin ko kaɗan ko mai yawa ashe ba neman ilimi kada ake nema ba ba neman ilimi kada ake bukata ba ana so a cuɗanya haka ɗin ya kuma tarbiyya yayin neman ilimi ɗin ya kiyaye dokoki yayin neman ilimi ɗin da na dubba na gari akwai abubuwa da yawa waɗanda suka taɓarɓara harkar ilimi a yau suka sukurkuce abin da ya shafi ilimi a yau kaɗan daga cikinsu za mu ambata abu na farko na daga cikin abin da ya sa harkar ilimi ya lalace aka wayi gari ɗalibai ba sa iya rubuta jarabawa da kansu sai dai a rubuta musu yanzu da muke magana ana rubuta wayar da yawa akwai santoci na makuɗi na rukun santas waɗanda ɗalibi zai ce biya makudan kuɗi ko a rubuta masa ko kuma a rubuta masa amsa ya kwafe babu shakka wannan ba zai kai mu zuwa ga cimma manufa ba domin ba yadda za a yi ai cikin harkar ilimi sannan kuma a ce wannan abin ya haifar da ɗalibi ido za a kai ga inda tusa za ta gurewa gogari domin za a zo da yaranka a ce ya bayanin ilimin ba zai iya ba za a zo da kayan aiki a ce ya safarta ya aiwatar da wannan ilimin a aikace ba zai iya ba amma da yawa za ka zo ka cimma a yau ana maganin cewa a yaro ya sata ansa mutane manya-manya wanda yake da kuɗi zai kai yaron shi wani santa a biya dubu arba'in dubu hamsin a sa mashi biya cin ya jarabawa tun ya samu abin da ake bukata ya ci Mas ya ci ingilish alhalin ba shi wannan jarabawa ba babu shakka musulunci ba zai goyi bayan wannan ba da yawa malamai sun yi fatowi irin su allama usaimin muhammad bin saleh al usaimin akan cewa tun mutumin da ya satan amsa sai je matakin jami'a ko ya je mataki na aiki da wannan satan amsa duk abin da ya ci duk kwandalan da za a bashi na albashi dogaro zuwa ga wata takarda ta satan ansa suka ce haramun yake ce haranin kiyama da mutum zai je ya samu ya samu an fokin mashi takarda ta boki ya gama sakandare da ita ya je ya jam ta boki ya je ya jami'a ta boki a ɗauki aiki a bashi wannan mutum ba halin yake ci ban ji Allah ba Usaimin mu karanta alfatawa fatawal mu'asir ko fatawal mu'asira ta babban malami Muhammad Salih bin Usaimin an masa tambaya irin ansar da ya bayar kenan da za ta kama duk yaran kudu su ci yaran arewa su faɗi mu a ganin mu shi ma wannan zai sanya a gane bakin zara dan za a dawo a zauna a ga menene matsalar dole ne a inganta abin da ya shafi ilimi na daga cikin abin da ya sa harka ilimi ya tabarbare a yau yaro zai je ya gama zai je ku zo ku nuna mai fili da za a fitar a gini ba zai iya fitarwa ba zai je mechanical injiniyarin. zai zo mota shi ta buga a kan hanya ba zai iya komai shi ba saboda ba tsaya an ba ilimin kulan da ya dace a ce an ba shi ba wajibi ne mu mai da hankali na daga cikin abin da ya sakurkuta ilimi a yau kaɗan daga ciki zan tsakura mana rashin bin ilimin mataki-mataki duk malamai sun yi ittifaki sun yarda abin da ke yawa a sami ilimi mai amfani shine ya zama lalle an bi matakai mataki ɗaya bayan ɗaya wajen samun ilimi a da a ƙasan nan ana tsarin aji bakwai sai an yi aji bakwai a firamare sannan a zo a yi karatun sakandare in aka zo in mutum zai koyar akwai college of education waɗanda za a je a kai shi zai je ya kiretu sai ka zo ka cimma ɗan sakandare ne amma ya iya karatu ya ƙware sai aka zo aka fara wannan tsari na 6334 daga nan aka fara kurkuta al'amara ne ya kaga an ce a ta malamai ma an tara su a makaranta an yi jarabawa ba su ci ba su wai ba su iya ba me yasa harka ilimin ya su kurkuci Allah ta'ala ce wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muksin at-ta qur'ani ana bin shi ne daki-daki ba cike a yau za ka iya cimma ɗalibi ɗan aji hudu na firamare ko ɗan aji biyar na firamare shi ƙoƙarin shi kawai aka zo a common interest ya je shiga ya yi da shi shi ma ya zana jarabawa a ce ya gaba yara aji hudu wallahi akwai yaran da aji hudu suke rubuta zaran rubu suke rubuta jarabawan gama firamare siraran aji hudu wasu makarantun ma musamman firamare masu zaman kansu za ka zo ka cimma ba aji shida an kira aji shida gaba ɗaya an daina tsarin aji shida kawai an dawo da zaran yaro ya gama aji hudu sai a ce shi kenan ya je aji biyar sai a ce to rubuta jarabawa ya gama ya kammala firamare haka zai tafi sai ya je ya fara je 1 yana yaro ɗan kankani bai san abin da kan ke masa ciwo ba karatun da ya dace ya samu a primary level bai same shi ba an je nan da na an masa jantar an yi tsallake saboda gaggawa wa kulikar insanu a tula da zaran ya kai secondary yana zuwa ya je S1 ya je S2 sai ga babun shi ya zo yana kumfan baki wanda zai biya ma yaron nan JSC yaron nan ya gama JS3 Al'alan ajibi yayi kai JS1 JS2 nan da nan yaron nan ya rubuta JSC yana gamawa sai nan da nan ya tsallaka je shiga S1 sai a ce ai science day science day da ya tashi ya je SS1 ya SS2 galibi a ss2 sai a ce je a rubuta wayek je a wayek aje a neko aje a yi bayan iss2 sai yaro kammala bai san komai shi ba karatu ne aka yi ta tuttura shi kawai na gata da an ce aka biya masa kuɗin jarabawan wayek ko neko sai a je irin waɗannan miracle centers za a ba da kuɗi ne a zo ana rubuta wa yara an sa a allo a allo sai ga kafin a zo ranar jarabawar su sun samu questions na English da na math da na geography da na chemistry duk abin da za a rubuta suna da sun riga sun samu sun samu tambayoyin da aka yi musu a wayan su za su yi browsing su kafe sai zo kawai sai su rubuta wani ma yana gida za a rubuta mai a ce gashi nan da credit tara a zo jam shi kenan ya je ya sa a ma ko ya je ya sa a waɗanshi nan da nan sai je jami'a in ya je jami'a ba zai iya karewa ba sai a je a ɗauki aiki a ɗauke shi aiki ya taman tamban dan bai iya komin shi ba wallahi azima a yau a Najeriya akwai daktoci jahilai shekaran jiya nake karantawa a wata jarida daktoci jahilai wani profesa yake wannan bayanan a ɗaya daga cikin jami'o'in ƙasar nan dakta ne amma jahili a doktoral jahil bai san komin shi ba ya je kawai nan da nan da ya gama sai a ce ya je Malaysia ya je ƙasa kaza ya je Kuwait ya je kaza sai je ba da kuɗi shikenan sai a dawo a ce a yayi siyasi ya zama dagga duk abin gaba ɗaya an mai shi siyasa a Najeriya komi an mai shi siyasa yadda ka san harkar ilimi shi ma zu political appointment ake bayarwa inda za a sanin mutum a ce shi kwamishina ne shi kaza ne shi kaza ne yake duk a irin wannan shi ma wai yanzu ka zama lecturer a jami'a ka zama a ce kai dakta ne kai professor ne hatta professors ɗin da kuke gani akwai wanda wallahi bai cancanta ya zama ko jakta ba amma nan da nan sai a ce a ce ai an yi shi professor ne saboda irin yadda al'amarin ilimi ya lalace ta barbare a Najeriya to ina da a ce ma irin wannan mahudin ya tsaya ne kadai a abin da ya shafi ilimin boko to da da dan sauke sauki da da dan sauke sauƙi a'a hatta a karatun addini a yau irin wannan zuke ɗin ya shigo ciki karatun addini wanda akan yi a zaure a je gaban malami a tankwashe kafa a zaman tayya a ɗauki littafi a fara littafi min gilasin ila gilasin shi ma a yau harkar magudi ya shigo ciki ba a buƙatar wannan asiri da zaran yaro ya dan kammala haya islam ko je fara islamiyya da zaran ya kai aji da kafin ya gama shi ma ya ya zuwa ya samu zaurika shi ma hidimarsa ne shi ma ya fara shi ma malami ne shi yasa abubuwan kawai ake ta katilin makatulan da ake ta hayaniya asalin ilimi a tsaya a ba ilimi goyon bayan da ya kamata al'amarin duk ya biya ya tabarbare da ufa talibu wal matlu da ufa talibu wal matlu sai ka zo ka cimma me digiri a larabci bai iya larabci ba digiri kuma yake da shi a larabci sai ka zo ka cimma mutum ya yi digiri a turanci amma yana ta ga grammatical errors nan da yawa in yana magana saboda yadda al'amura ya lalace a ƙasar nan to wajibi ne duk masu ruwa da tsaki da limamai da malamai su ja hankalin mutane akan cewa ba fa mafita ba ne yadda muke neman musu kurkuta harkar ilimi yaron ka ka tabbatar da cewa ya tsaya ya fi karatu dikin dikin ya aji ɗaya na firamare ya aji biyu ya aji shida ya zo ya fara js1 js2 js3 js1 har zuwa js3 tare da soma kilasin da kake hada masa tare da extra da kake hada masa kar kai sakaci ka goyi bayan irin wannan irin wannan goguwar da ta taso yau a zariya in kana neman santoci kaza mai ga sanan sanannu ne za ka ba da kuɗi kaza definitely yaron ka zai ci jarabawa kana biyan wannan kuɗin to za a bashi a ce ai ya ci ya ci ya ne duka hatta admission waje kana da hanya wai cancanta ba zai baka abu ba sai hanya yanzu in ka je kana neman aiki kawai a kira interview a zo a gwada wane ne ya cancanta a baki aiki ba za a yi haka ba wace ka kama kafa da wani komin basiranka komin yahanka komin kwarewanka sai a ce to kuma wa ka sani sannan a baka aiki a Najeriya babu shakka wajibi ne mu da muke kasa mu talakawa ba masu mulki ba mu fara jin tsoron Allah mu tabbatar da cewa ilimi al'amarinsa sa babbare. in aka ce ilimi kuma addinin musulunci yana magana ne akan ilimi na ɗan adam ba wani ilimin da ba shi da alaƙa da addinin musulunci da ilimin boko da ilimin addini da ilimi ne da addinin musulunci ya zo da shi ƙur'ani ce maka yayi ikra bismi rabbika kala. khalaq kayi karatu da sunan ubangijin ka wanda ya halitta sai Allah bai faɗa abin da za a karanta ba aka sai ikra ba a faɗa al-maqra ba ba a faɗa abin da za a karanta ba ka'ida a larabci in aka faɗi in aka yi maka umarni ba a faɗi maf'uli ba ba a faɗi abinda da umarnin zai fada a kansa ba ba ma larabci kawai ba koma wani yare haka ce shiga masallacin nan kaɗi ba alhalin a masallacin nan akwai jakunkuna akwai riguna akwai abinci akwai kayayyaki kala kala to aka ce shiga kaɗi ba to aka ga ba a faɗi abin da za ka ɗiban ba duk abin da ka gani in ka ɗiba ka yi laifi to ilimi a duniya na da yawa Allah da ya halicci ɗan adam sai ya ce ikra yi karatu me zan karanta bai faɗa ba me ake nufi kenan duk wani abu mai amfani ka karanta shi duk wani abu kimiyyar ɗan adam ne kimiyyar ƙasa da duwar wasu duk ana buƙatan ka karanta ka samu kokayya akan wannan abu ba wani ilimi da ake so mu musulmai mu zanto muna da ci baya a kansa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam addu'a yake cewa Allah ka sanar da ni ilimi mai amfani Allah ka sanar da ni rabbi anfa'ni bima allamtani wa allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma ma'aikin Allah cewa ke ya Allah ka sanar da ni abin da zai amfani ni ka amfanar da ni da abin da na sani kenan duk wani ilimi mai amfani to ana neman musulmi ya yi wannan ilimin addini ne ilimin boko ilimin rayuwa duk gaba ɗaya ana buƙatan a yi sai dai duk ilimin da za ka yi Allah ya ce ka yi wannan ilimi ne bismi rabbikal ladhi khalaq da sunan ubangijinka wanda ya halitta kaka sai da ce da sunan ubangijinka mai ji ko da sunan ubangijinka mai gani ba inda so sai ce ikra bismi rabbika alladhi yasma ikra bismi rabbika ladi yara duk sai bai faɗi wannan ba sai ce bismi rabbika ya khalaq ya ce bismi rabbika ya khalaq saboda ka san duk abin da za a gani wajen karanta karantanka na kimiyya to ka san wannan abun halittan Allah ne ikon Allah ne Allah ne ya samar da shi kar ka je garin bincike binciken ka na kimiyya ka kwakulo wani abu sai ka zo karkacewa ai tura wannan, sun riga sun wuce da mu ai komai daga tura ne yake a'a Allah ya ce duk abin da za a karanta ka yi da sunansa kuma ka san duk abin da ka binciko ka san wannan abin halittar Allah ne bawan Allah ne da haka jama'an musulmi a tasirin ilimi mutum ne kware da gaske mu ba ilimi mahimmanci, kuma mu rika daukar shi daki daki abu na biyu cikin abin da ya sa ilimi ya tabarbare a ƙasar nan rashin amfani da lokaci za ka yi mamaki in kana kallon ƙasashen turawa rashin kula da lokaci mu kan baƙaƙen fata ba mu da lura da lokaci lokaci a wurin mu ba mu ɗauki lokaci jali ba lokaci bai da kima ko ɗan ƙanƙani a wurin ɗan afirka ɗan afirka ɗan europe 'yan african countries ba su damu da kula da lokaci ba lokaci a wurin shi bai da tsada nan da nan gayyan sodu ma sai ka bi su ka tafi lokaci kuwa a wajen waɗanda ba mu ba wanda addinin mu ya koya mu ne ya dace a ce mun fi kowa sanin kimar lokaci amma ture da kake ganin shi nan ba, ture mutum ne mai kula da lokaci za ka gani ga sana a tashoshi ana nuno su a european countries ba sa sakaci da abin da ya shafi lokaci lokaci abu ne muhimmin gaske kar mai sakaci da abin da ya shafi lokaci jama'a to amma a yau za ka zo ka cimma mutanen mu ba mu da kula da lokaci alhalin jama'an musulmi mu duk wani abu na addinin mu an alakanta shi da lokaci ne sallan nan da lokaci aka alakanta ta zakka komi an yi haka ne don a tarbiyyance mu a nuna mana muhimmancin wannan lokaci hatta saki wanda ya saki matarsa ka da an sa lokacin da za ga gama idda hatta kome za ka ga an sa lokaci duk komi namu na addini ba abin da ba a sa lokaci ba don ya nuna maka mahimmancin lokaci bai dace mu rika lalata lokacin ba haka nan kawai ba za ka lokacin ma ɗalibin ilimi ne amma yana zuwa kwallo ɗalibin ilimi ne amma zai je kallon kwallo ai ta hayaniya gobe yana da faifa ba amma yau da daddare da shi za a yi ta kallon wasan a yi ta kallon bal a yi ta hayaniya a yi ta shirme kula da lokaci abu ne muhimmi kan haka na rubuta wasu 'yan baituttuka ga su ina cewa wa da'il wishayata wal wiqa'ata talibi wal waqi'ata talibi fa kuma wa rabbi alatun nisyani ka daina yarda da shirme da hayaniya da cin naman mutane da yawan surutu duk mutumin da yake neman ya kimanta ilimi sai ka kimanta lokaci dan lokaci shine jaranka duk wanda haga ya zama wani abu to ya yi amfani da wannan lokacin ne kar ka yarda lokacin ka rika tafiya sakaka ka kyala wannan domin wannan shi ke kawo mantuwa duk ɗalibin ilimi duk mai neman ɗansa ko yarsa da yi karatu to sai ya tsara musu timetable na gudanar da rayuwa ɗanka tun bullowansa rana zuwa faɗuwarta wallahi kai mashi tsari kaza zai sai kaza sai kaza sai kaza ga lokacin bacci ga lokacin hutu ga lokacin komi ka tsara masa kar mu yadda mu riƙa barin lokaci na tafiya ta Shi shine mafi girman jarinmu wa da'il gafula wa man yaqulu idha hawa lillahi la taktub ala alwarqani sannan inda kai dalibin ilimi ne kar ka yadda ka rika bin na gafalallu rafkanannu waɗanda ba su da kula da lokacinsu da wanda in kana rike da bairo kana ta da bairo dan dalibin ilimi ko da lokaci ana buƙatar a gaishe da bairo da littafi in kana da keke to da littattafanka a kekenka in babur ne da littattafanka da bairo a ko da lokaci haka ma in motanka ne za a cin mata fata fata da littafi to wannan yana nuna da kace kake yi kenan to tun mutumin da yake gaba da haka ba abokin ka bane wannan wal facebook wa twitter azhabat awqat tullabin min al nazarani kun ga facebook kun ga twitter ko shekaran jiyan tan shekaran jiyan tan wani dalibi muna masa masa magana cewa a tsaya kai hadda kai kaza wallahi malam ba lokaci ne ba kaza ba kaza kawai na bude facebook sai na gan shi online sai nan da nan na kira shi na ce to wannan lokacin fa wannan lokacin na ne ne kai amfani da shi mana wani sai ya kwashe awa ɗaya awa biyu a kan waɗannan muguriyatul asar ɗin dole ne ka tabbatar da cewa ƴaƴakka da ɗanka ba wai kawai da ka shigo gida kana magidanci yaron ka yana secondary school kana da manufa so kake yaron nan ya zama barista so kake yaron nan ya zama gynecology likita da likitoci da ko yarinyar nan so kake ta zama gynecology likitan mata so kake yaron nan ya karanta medicine ya kaza to dole ne sai ka rika sa ido irin wannan gata da muke musu sai musu barka barkan waya sun zo suna shagaltar da su dangane da abin da ya shafi harkokin ilimin su to ba zai kai ba zai haifa mana da mai ido ba waɗannan nasihu ne a gurguje ƴan uwa musulmi duk ɗalibin da yake so ya ci nasara dole ne sai ya tabbatar da cewa lokaci fa ma'auni ne na rayuwa da lokaci ne za ka yi amfani ka iya isa zuwa ga duk inda za ka iya isa zuwa gare shi ga wasu 'yan baituttuka da na yi guda uku ina fatan waɗannan su zanto su ƙara wa watan nan ba armashi sa'annan kuma ya zan mun yi riko da su Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wajen lalata wato wajen ƙin lalata lokacinmu wal waqtu agla ma malakta fahadiran sarfa luquti alayka damba mala'ibi والملكيات تكاثرت وتعددت والمقريات كذاك كل مسالبي فالدم طريق المؤتنين بوقتهم فهي التي تركتك بين كتائبي wato waɗannan baitutuka suna cewa lokaci dai shine mafi girman abin da Allah ta'ala ya mallakawa ɗan adam da wannan lokaci ne dan adam zai yi amfani ya cimma duk wata manufa da yake da ita manufan nan ta ilimi ce ta kasuwanci ne ta aiki ne ko ma menene da wannan lokacin ne za ka yi amfani abu na ƙarke cikin tambihi ko abin da ya tabarbara ilimi a ƙasar nan shine raina malamai raina malamai yau galibi ɗalibai ma musamman a karantun boko ba su ɗauki malami da da wani kima ba dan ɗalibi yana karatu a V, ko yana karatu a FC ko yana karatu a Foli lakcaran da yake koyar da shi yana yana kimanta shi ne kaɗai a lokacin da ya tabbatar da yana hannun malamin kafin ya a gama makin alika jarabawa yaron nan yana gama ya karɓi certificate wani in ya kallon in ya ga malamin nan anya daidai kaci ya wannan malamin da rida aure shi wannan ba zai samar wa ɗalibin ilimi da albarka ba duk wanda ya karantar da kai ilimi na rayuwa ko na addini wannan ya zama babanka dole ka rika girmama shi a zuciyarka amma mu a Najeriya ba a ba da wannan tarbiyyar ba ba a ba da wannan tarbiyyar shi yasa zaka zo ka cimma malami yayi karatu a hannun wani malamin ya dawo shi ma an ɗauke shi yana lakcar a department ɗaya wata sai ka suna zage-zage ni na gani a wata jami'a da je karatu a kasan nan asali malami ne da tsohon malami profesa ne ya karanta da wani ɗalibi ya gama ya dawo shi ma yanzu ya je ya dawo an ɗauke shi aiki a wurin amma sai sai gashi yana tuntuma ma malaman nan nashi zaki shi yanzu kawai sun zama ɗaya sun zama ɗaya alamtar za ta zama ta bara alamtar komin tsiyan kolo-kolo ne shi bai ita ya zama garbi ba wanda ya karanta da kai ya fika yana nan da wannan falalan sai an rika kimanta malam ba wai kuma karatun boko ba hatta karatun addini a yau ɗalibai malamai za su karantar da su addini amma ko ƙanƙani ba su da kima wajen wannan wajen waɗannan ɗaliban ba su da daraja wa kam allamtuhu ilmal qawaqi فلما قال قافية هجاني أعلمه الرمية كل يوم فلما شد صائده ni. mutum nawa ne na karantar da shi ilimin waka da zai iya ƙara rawi ya fitar da waka da kyau da ya ji ya iya wakan ya iya tsayawa ya tsara baiti malamin ya ce to ni ya fara shirya baiti ya zambata ni ba na koya mashi amma ba ni ya fara zambata mutum nawa nake koya mashi harbi gashi nan kai yayin da za ka yi karkar misin target amma ta ya kware ya zanto ya iya harbin baya misin target ni ya fara saitawa ya harbe to haka aka tsinci aka wayi gari ba girmama malamai dole ne duk wanda kai karatu a hannunsa ya zanto yana da daraja yana da kima kana darata kana kimanta shi barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al min al ayati wa dhikril hakim fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفر وأتوب إليك اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مبروكا وجعل تفرقنا تفرقا ميمونا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم بارك لنا وبارك فينا اللهم بارك لنا وبارك فينا اللهم بارك لوطننا اللهم بارك لوطننا اللهم بارك لولايتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم بارك لأولادنا اللهم بارك لأولادنا وارحم آباءنا وارحم علماءنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فاجبنا كما وعدنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد حسبي الله ونعم الوكيل قوموا إلى صلاتكم يذكر الله لنا ولكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رب صفكم اتبعوا سددوا وقاربوا حابوا بين منازلكم وأقدامكم وسدوا الخلل الله أكبر الله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 الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشئة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يقني من جوع وجوه يومئذ نائمة لتقيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها ناغية فيها عين جارية فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة ومرابج مبسوطة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويل لكل همزة أمم الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الخطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عمل ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر